Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awar Suleiman ne ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Lamara sun ƙara ɗaukar ɗumi a kasuwar canjin kuɗaɗe ta bayan fage tun bayan kalaman da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya yi a shekaran jiya talata. Abokiyar aikinmu Bilkisu Ahmed ta tattauna da masu hada-hadar kudaden kasashen wajen ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Nawa ne farashin dalar a ranar da wannan sanarwar ta fito kafin a daina ba da ita sannan kuma nawa ne yanzu take? farashin da yake a lokacin kafin a daina badawa a kasuwa ana karbanta ɗari biyar da uku. Hmm. amma a yanzu dinnan da nike miki magana babu wani wanda zai siyar miki kaya ɗari biyar da ashirin ma a kasuwan nan. Hmm. To kin ga farashi ya haura da wajen naira goma sha bakwai a less than 24 hours ai babu bane mai kyau. Na'am. To ta yaya kake ganin hakan zai shafi kasuwancinku? To ya shafi kasuwancinmu dalili darajar naira na karyewa. to inda kuma kuɗin da yake hannunka ko kake amfani kake juyawa yake da yin ƙasa ka ne yake daɗa tafiya maimakon da kana da jari na dala dubu hamsin to yanzu dole ka ka tsaya ka siya dala dubu arba'in to kaga yanayin yawan siyan kayan da kake ya ragu haka yanayin samun kama dole ya ragu Biyo bayan sanarwar da babban bankin Najeriya ya yi na daina baku ko kuma sai da muku dala. Me za ka ce game da hakan? To, abin da zan ce gaskiya wannan ba tunani ba ne mai kyau. Dalili kuwa babu abin da zai haifar sai dada hauhawan farashi na kayan. Saboda yanzu haka eh, yadda ake don ma kasuwan babu dumana amma duk da haka kasuwan farashin ya tashi ya wuce kima wadda duk wani dan kasuwa ba ma jin daɗin shi yake yi ba sannan abu na biyu cire rage hana ba da dala ɗin mm. ya jawo ma wasu da yawa rashin aikin yi domin akalla a najeriya muna da btc ya fi dubu shida kowane btc kuwa dole ne ka saka mutane biyu waɗanda ake kira in kashas wadda masu zuwa su karba maka dala mm. duka daga cikinsu dinnan in ɗaya baya nan ɗaya zai ci kuma kuma duka daga cikin su dinnan kowanne kana biyan albashinsa sannan dole akwai sakatare mai rubuce-rubuce tunda abu ne wanda yake buƙatar da kwamentin abubuwa na takardu ba wai ana siyar da kayan ba ne kai tsaye kawai dole sai waɗanda suke da matafiya ko kuma waɗanda suke da alaƙa dai da tafiya za a ce hmm. ko to dole akwai sakatare to in kin duba cewa a cikin bdc sama da dubu shida akalla kowane bdc yana biyan ma'aikata sama da guda hudu to rashin aikin yin waɗannan ma'aikatan zai iya jawo ƙasa ta daɗa shiga wani yanayi wadda ba mai kyau ba suna na shehu ilyasu ofis ɗina yana zamfo plaza to madalla domin jin cikakken saƙon da ke kunshi a cikin bayanan gwamnan babban bankin najeriya abokin aikinmu chris agabi na tafa da ƙarin bayani well um, basically like some, like most experts have said, uh, what, there are going to be some benefits as well as some repercussions because basically, uh, whether we like it or not, the BDCs are a very key segment in the forex. Kamar yadda ƙwararru da dama suka ce, za a samu alfanu daga wannan sabuwar manufa da kuma sakamako mara daɗi. Abin da ya kamata mu lura shine 'yan canji wani bangare ne mai muhimmanci a harkar musayar kudaden waje, kuma galibin 'yan Najeriya a wurinsu suke samun kuɗin ƙasashen waje. watakila saboda sauƙin da suke da shi kawai shiga za ka yi ka canza kuɗinka ka kama gabanka in tafiya za ka yi kai tafiyar ka ka kwatanta hakan da faɗi tashin da za ka yi kafin ka samu irin waɗannan kuɗaɗe a bankuna amma kuma a ɗaya ɓangaren saboda ƙarancin sa ido ko da yake babban bankin najeriya na ƙoƙarin sa ido a kansu yadda ya kamata a iya cewa ba su da mai tsawatarwa akwai almundahana da yawa a kasuwar misali akan samu mutum zai iya tafiya yana buƙatar dala dubu ɗaya da ɗari biyar sai ya je banki ya canjo dala dubu hudu sannan ya je ya sayar wa 'yan canji ya soke rarar bayan haka kuma an buɗe wasu shagunan canji ne ba don gudanar da harkar ba sai don su rika samun dalolin cbn suna harkokin gabansu a fahimta ta cbn na son tsabtace harkar ne kaga a banki idan kana son kudaden kasashen waje sai ka bi wasu ƙa'idoji. Babu shakka ko a tsakanin 'yan canji ma akan samu masu bin ƙa'idoji, amma galibi da ƙyar ake samun masu bi. Sannan kuma an ƙayyade musu cewa kada su yi musayar sama da dala dubu biyar a kullum amma suna karya dokar. Irin wannan cuwacuwa da suke yi ta ƙara raunana naira sannan kuɗin ƙasashen waje da ke asusun CBN ke ta tsiyayewa saboda CBN na ba 'yan canji dala. Matuƙar da kyakkyawan niyya aka ɗauki wannan mataki, kuma cbn ya tsaya tsayin daka wajen aiwatar da shi idan aka je aka zo naira za ta tada komadarta kuma a gani na cbn za su yi abin da ya dace saboda harka da bankuna ta fi sauki saboda akwai dubban 'yan canji ba abu bane mai sauki a sa ido a kansu idan bankuna za su ba mutum kuɗi za su gindaya mashi sharuɗa idan ya dawo kuma za su duba takardu da aka cike da farko idan ba su gamsu da yadda ya kashe kuɗaɗen ba ba za su sake ba shi ba a nan kaga su kansu bankuna sun sa ido abin da cbn zai yi kawai shine binciken bankunan akan yadda suke ba da kuɗin ga 'yan canji idan ba su kiyaye ka'ida yadda ya kamata ba zai iya hukunta su an gaida sigir sale kano da fassarar kalaman chris agabi kuna tare da sashen yada labarai ta intanet na daily trust kuma shirin najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya da dailytrust.com da youtube a shafin aminiya trust da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Har wa yau, kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta, wato facebook.com aminiatrust da twitter.com aminiatrust To, ko waɗanne hanyoyi wannan sabon tsari na daina baiwa 'yan canji ta bayan fage kudaden kasashen waje zai shafi 'yan Najeriya? To, da farko dai wato za mu ce wato tsari ne wanda babban bankin Najeriya ta fito da shi wanda bata zanna ta yi nazari sosai a kan shi ba. kuma a sanin mu ne wannan kamfanukan da suka ba lasisi sun ba kamfanuka fiye da wajen dubu hudu lasisukan wannan hada-hadan kudaden waje canji na kudaden waje wanda ya kasance kowane sati su kan ba su kudade su canza kan farashi musamman to wannan wanda ake ya taimaka yana taimakawa a daidaiton farashi yana dan taimakawa a faduwan darajar naira sosai to amma matsalan shine an zo an samu cewa a cikin wannan kamfanika kowa da suna ayyuka ba daidai ba wanda eh gaskiya ne ba za mu ce dukansu wajen fiye da dubu hudu duk suna daidai ba ba su daidai to ita babban banki najeriya abin da ya kamata yi da ta dan tantance ta duba cewa wane ne suke da laihuka wanda za su rage su don su ci gaba da wani abubuwa to abu ne wanda najeriya fa ƙasa ce wanda idan ba a yi hankali ba irin wannan tsare-tsaren tattalin arzikin da ake fitowa da shi musamman ma kamar wannan na batun canji ɗan najeriya komai girman shi komai ƙanƙantar shi sai ya wahala saboda a yau shekaran jiya aka yi wannan abu, to na tabbatar maka da cikin sati ko sati mai zuwa in ka je kasuwa hatta dankali ko samobitan da kake ci sai an ce maka dole ya karu to dole za a samu matsala saboda gwamnati takan ba da wannan kudaden a kowane sati mu a sanin mu muna cikin yan masu business wanda suke harkoki mun sani duk satin da za a ba da dola in ma kana so ka wani harka za a iya ce maka ka bari gobe in an je an ba da yan biru da cin dola zai dan sauka saboda kuɗi ya shiga kasuwa to yanzu da aka ce gaba ɗaya ba za a bayar ba dama wa'anda suke ɗan riƙe da shi a hannunsu wanda suke ɗan zuwa kaɗan kaɗan suna ɗan bayarwa sun samu abin da suke so za su ƙara riƙe su dola sai ƙaruwa za ta yi ranar da aka yi wannan abun dola tana naira ɗari biyar ko da uku a yau na tabbatar maka in ka je kasuwa ba za ka samu dola ƙasa da naira ɗari biyar da talatin ba to kaga wannan hawan zai zai ta zai ta tafiya to kuma a sani mu ne an gwada wannan abun can baya bai yi ba an gwada sau biyu na baya bayan da aka gwada shine 2014 2014 da aka yi lokacin ya kai dola sun da ta wuce 500 da wani abu amma da aka maido da shirin nan aka zanna da 'yan kasuwa aka duba aka zanna da 'yan canji aka duba dola ta sauka wajen 300 da wani abu to yanzu mun san abubuwan da ke faruwa kuma su babban bankin najeriya ta san wa'anne ne ne take da matsala da su cikin wa'annan wa'anda suka bada lasisi wajen mutum kamfanuka fiye da dubu hudu sun sani don saboda suna da matakan da suke dubawa kowane wata sukan duba su ga iyaya kudin da muka baka ya ka sarrafa shi a kasai da shi to yanzu alal misali kamar yadda ka ɗauko maganar ka ce kaga kamar wanda yake zuwa ya sai shinkafa ya kai gidan shi ko kuma mai hawa mashin dan goyin ne ko dan acaba ya kake ganin wannan abin shi ma zai shafe shi a tabbas zai shafi kowa saboda ai a sanin mu ne cewa har hatta lemu lemu da kankana da muke sha in ka je za a ce maka ai dole ta kai kaza shi yasa su ma saboda za a ce maka kuɗin mota ya hau kuma gaskiya ne saboda masu shigo da mai yadda ake shigo da mai ake sayarwa ai ba lalle ne duk kudaden ana samun kudaden a wannan tagogi na babban banki Najeriya ba wasu kudade dole ne ta gefen kasa ta gefen waje ake samun shi kuma dolan tashi take don haka dole zai shafi duwan ɗan najeriya duwan ɗan najeriya zai shafe shi kuma mun gani a baya kuma muna gani kwanan na abun da ya sa ka ga ɗan daidaito ɗan kaɗan ba ka jin magana dole yana na yana ta tafiya ɗan waje guda kusan naira ɗari biyar yana ɗan tsaye haka amma yanzu za tabbatar maka za ka je ka gani zai shafi kowane ɗan najeriya insha Allah. Madalla, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau a wannan lokaci, sai kuma lokaci na gaba da izinin Allah yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Chris Agabi da Halima Jimrau da ta hada mana sauti sai waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka, ku huta lafiya.